الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر رمضان الله جعلنا ممن قام فيه إيمانا واحتسابا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وسيدنا وقومة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المؤمنون أيها الصائمون وأحييكم بتحية أهل الجنة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا jaddada godiyarmu da Allah madaukakin sarki mai kowa mai kome wanda cikin iko su cikin kaddawarsa ya nuna mana wannan yini farko ɗaya da watan ramadan shekara dubu da dari hudu da arba'in da shida wanda ya dace kuma ɗaya da watan april shekara dubu da watan march shekara dubu da dari biyu da da ashirin da biyar shekara dubu biyu da ashirin da biyar hmm. ba ana samu dace ana mana farka a cikin wannan masallaci saurin sisters masjid wanda ke arewacin london kuma wannan tafsiri da aka kowace shekara ake aiwata shi ake yi to allah mana gaban fankar wannan shekara mun yi babban bako mun yi babban kamu profesa da kanshi ya yi take tun daga nigeria ruwan da ya tare ya kai nan to babu da kidayensu su su burusi duka ya fitar da shi wani ɗan ba saboda komai ba ya zo ya yi musharaka da mu ko mu ci amfanin sa ya ci amfanin mu a cikin wannan wata mai alfama Allah mana mu muwafaka Allah sa mu dace Allah mana jagora to kamin dai ya gama kuma insha Allah akwai dan karin bayani amma yanzu mun lokacin mu ya shige sosai shi sa zan ba shi a ci gaba da tafsiri nan da fadita fadda mashi kowane Professor Bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم wanda ya daidai da ɗaya ga watan Ramadan ɗaya da ɗari hudu da mun taru a wannan masallaci na Seven Sisters wanda yake a birnin London domin gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma wanda mun tattauna da Sheikh Abdulrazak game da surar da ya kamata ni inda muka zaɓi suratul an'am saboda sura ce wacce ta kunshi abubuwa da yawa musamman ɓangaren da yake da alaƙa da kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tauhidi da kuma girmama shi saboda haka ba tare da bata lokaci ba insha Allah ta'ala za mu ci gaba da wannan sura kashe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الله سبحانه وتعالى يكتشوى الحمد لله الحمد لله وانا على الكلام انت نونا استغراق جميع المحاميد shi yasa bahaushe in ya zo sai ce dukkan godiya saboda wannan alif da lam ɗin yana nuna cewa duk wani nau'i na godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala idan aka ce hamd abin da ake nufi da shi a wajen malamai shine wasbul mahmud bi sifatil kamali mahabbatan wata ta'zima ma'ana ka siffanta abin da kake yabo da siffofi waɗanda suke nuna soyayya kuma suke nuna cika da kuma batsewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ake yi wa godiya cikakkiya duk wani abin halitta ana gode masa wani lokacin wani lokacin kuma yana iya ɓata maka rai ya zama ba za ka gode masa ba lillah wannan lamun ɗin kamar yadda malamai suke cewa lamun istihqaq ce mana yana nuna Allah ya cancanci ai masa godiya saɓanin ɗan adam wani lokacin za ka gode masa kuma bai cancanta ba Kalma Allah suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wanda gaba ɗaya sunayen Allah subhanahu wa ta'ala babu wani suna wanda ya fi wannan sunan daraja. Allah subhanahu wa ta'ala za ka ga surori a gurare da yawa na Alƙur'ani za ka ga ragowar sunayen Allah suna zuwa a matsayin siffofi ga wannan suna. Inna Allah kana gafurar rahima, kaga ana Allah ɗin ake siffantawa. wa kana Allahu azizan hakima Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wannan suna kamar da malamai da yawa suka faɗa duk sunayen Allah babu sunan da yafi shi daraja daga cikin abin da yake nuna mana darajar wannan suna shine kusan diyararraka suna da wannan kalmar ta Allahu din sana Allah subhanahu wa ta'ala akwai sura guda a Qur'ani wacce kowace aya sai da ya ambaci wannan sunar ita ce uh, surar qad sami Allahu ƙaunar lati tujadiluka fi zaujiya. tun daga farkon sura har zuwa ƙarshen surar a kowace aya sai da Allah ya ambaci sunan Allah abin da ake nufi da Allah shine al-ma'alu shine ma'anarsa ma'ana al-ma'alu shine al-ma'bud kamar yadda wannan ayar da take cikin suratul araf wasu daga cikin malamai suka fassara ta da cewa wa zaraka wa ilahatak sai ya zama ma'anarsa shine wa ibadata don haka ma'anar Allah shine al-ma'bud wanda ake bautawa Allah subhanahu wa ta'ala shine kaɗai wanda ya cancanci a bauta masa kuma sunayen Allah subhanahu wa ta'ala in mun yi nazarinsu su za mu ga iri biyu ne akwai sunayen da Allah yana siffantuwa da su kuma ɗan adam ma yana iya siffantuwa da su duk da a suna kawai suka haɗu amma ba hakikanin ma'anar ba irin su asami albasir duka waɗannan sunaye ne na Allah kuma sunayen eh, sufofi ne na Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa laisa kamithlihi shay wa huwa samiul basir sannan dan adam ma Allah ya siffanta shi da sami'un basir inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin naftali sai ce allahu sami'an basira amma wannan sunan na Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kadaita da shi ba a iya sa ɗan adam ko wani abin halittar shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah bi khalaqa samawati wal ard Allah shine wanda ya halicci sama ya kuma halicci ƙasa Allah madaukakin sarki ya halicci sammai guda bakwai da kuma ƙasai guda bakwai da abin da yake tsakaninsu a cikin kwanaki shida Allah maɗaukakin sarki a suratu fussilat yana cewa قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين yanzu ku za ku cewa wanda ya halarci a ƙasa ne a cikin yini biyu sannan kuma ya zo kuma ya halarci sama ita ma a yini biyu ya zo kuma ya halarci arzikin da yake cikin ƙasa da arzikin da yake cikin sama shi ma a yini biyu Allah maɗaukakin sarki ya fara yin halitta ne a ranar a lahadi Allah ya fara halittar sama da ƙasa ya ƙare ranar juma'a wanda a sa'a ta ƙarshe ta ranar juma'a shine Allah ya halicci annabi Adam bayan la'asar shine abu na ƙarshe da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta wanda mu duka daga shi annabi Adam ɗin muka fito. Allah subhanahu wa ta'ala yana yawan kawo halittar sama da ƙasa a matsayin abin da yake nuna ƙudurarsa da kuma girmansa da kuma samuwarsa. A suratun Naziyat Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a antum ashaddu khalqan amis sama wa yanzu ku da kuke kafircewa Allah ku ne kuka fi wahalar halitta ko kuma sama banaha Allah subhanahu wa ta'ala ya gina ta rafa'a samkaha fasawaha a suratun uh, ra'ad kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha Allah shine wanda ya halicci sama gairi amadin ba tare da wasu turaku ba in ka kalli sama shimfiɗa take ba wani turaku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ga gashi nan kuna ganinta a cikin suratul mulk Allah subhanahu wa ta'ala yana bayanin yadda ya halarci sama ya ce ka kalle ta da kyau ko za ka ga wani matsala ko wani guri wanda yake yana da buƙatar gyara in ma baka gani ba sun marji ilbasar yi ka sake dubawa duk wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana kudura Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya halarci wannan sammai ne da ƙasai da ƙarfinsa wasu a banaina ha bi aidin wa inna la wal farashina hafa ni'mal mahidun dukkansu kuma guda bakwai bakwai ne kamar yadda ya faɗa a suratul talak Allahu Allahu allazi a sab'a samawatin sai ya ce wa min al-ardi Shi shine wanda ya halicci sammai guda bakwai kuma ya halicci irin waɗannan guda bakwan a ƙasa sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa waje ala zulumati wan nur Allah madaukakin sarki shine wanda ya sanya dufai ya kuma sanya haske duhun da kake gani da kuma hasken da kake gani duka daga Allah subhanahu wa ta'ala ne wasu malaman kuma sun ce abin da yake nufi da waje alal zulumati wan nur a nan gurin yana nufin cewa shi ne wanda ya zamanto ya sanya akwai kafirci akwai kuma musulunci akwai waɗanda za su zama musulmai akwai kuma waɗanda za su zama arna wannan duk yana daga cikin ƙudurar Allah yana daga cikin abin da yake nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala da kuma irin yadda Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai ya keɓanta da wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya ce sun mallazi na kafaru bi rabbihim ya ajilun amma bayan wannan ƙudurar da Allah ya yi da waɗannan abubuwan da Allah ya yi waɗanda suke nuna girmansa da darajarsa amma waɗanda suka kafircewa Allah suna daidaita Allah da wani Allah kaga wanda ya halicci sama da ƙasa bai kamata a daidaita shi da wanda ba su halicci komai ba afa man ya fulku kamar la ya fulku yanzu shi wanda yake yin halitta zai daidai da wanda baya halitta Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara da cewa a suratul hajj ya ayyuhan nasu duriba masarun fastami ula. ya ku mutane an buga wani misali don haka ku saurara ku saurari misalin nan da kyau waɗanda kuke bautawa waɗanda ba Allah ba lai ya khuluqu zubaban ba za su iya halittar koda kuda ba kai ba ma iyanar raunin su ya tsaya ba wa in yaslubuhum zubabu shay'an la zo min inda kuda zai kwace wani abu ya gudu ba su iya dawo da shi ba saboda haka wannan yana nuna mana kudurar Allah da kuma girmansa tunda shi ya halitta sama da ƙasa to bai halatta a bautawa wanda ba shi ba sai Allah ya ce هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون نعم Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Allah shine wanda ake bautawa a sama mala'iku suna bauta wa Allah a sama annabi sallallahu alaihi afwan huwa khalaqakum min tin na tsallake aya daya huwa allazi khalaqakum min tin Allah shine wanda ya halicce ku daga yumbu wasu malaman suka ce abin da ake nufi da Allah shine ya halicce ku daga yumbu ma'ana ya halicci babanku annabi Adam daga yumbu annabi Adam daga laka aka halicce shi an ce abin da yasa ake ce mai Adam Shi ne saboda an ɗaɗɗebo ƙasar gurare da yawa an ɗaɗɗebo laka daga ko'ina aka haɗa aka cakuɗa sai aka halicce shi shi yasa ake ce masa adam saboda haka shi yasa hatta halayen mutane ma suka bambanta saboda an halicce su daga gurare da yawa wasu kuma malaman suka ce ruwan allazi kalaka min tsinin ma'ana idan Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mala'ika wanda zai busa wa mutum rai in mutum ya kai matsayin tsoka a cikin mahaifiyarsa to ana ɗebo ƙasar inda za a rice shi sai a cakuɗa da ita sai a halicce shi wannan daga cikin abin da yake tabbatar da wannan ma'anar ta biyu shine da Allah subhanahu wata'ala ya ce "Min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra ma'ana wannan yana nuna cewa idan an tashi kowa ana halitta ana cakuɗa abin da za a halicce shi ne da ƙasar gurin da za a rufe shi Shi ne ma'anar min ha kum daga ita ƙasar muka halicce ku wa ido kum kuma cikin ƙasar za mu koma da ku wa min ha tara ta nukura kuma daga ciki za mu fitar da ku amma dai ayoyi da yawa na alkur'ani suna nuna cewa idan eh, idan mun koma wasu ayoyi za mu ga cewa lallai an halicci babanmu annabi adam ne daga ƙasa mu kuma an halicce mu ne daga mani sun maƙaba ajalan wa ajalin musamman inda sannan bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan halittar to kowa akwai ajalin da Allah ya saka masa akwai hadisi Abdullahi dan Mas'ud wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa wanda shine mai gaskiya abin gaskatawa ya bani labari cewa ana tattara halarta halitta ɗaya daga cikin ku kwana arba'in yana mani sai kuma kwana arba'in yana gudan jini sai kwana arba'in kuma yana tsoka sannan sai aiko mala'ika sai a umarci wannan mala'ikan da abubuwa guda hudu ya rubuta arzikinsa ya rubuta ajalinsa ya rubuta aikinsa ya rubuta cewa ɗan wuta ne ko dan aljanna saboda haka kowa ana rubuta ajalinsa kuma ba zai taɓa yiwa ya wuce wannan ajalin ba walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha idan ajalin mutum ya zo ba zai taba wucewa ba saboda haka a kowa yana da ajalinsa akwai mala'ika wanda Allah subhanahu wata'ala ya wakilta wanda kowa idan ajalinsa ya zo akwai alamar da mala'ikan zai gani wanda ko a ina yake a duniya za a je a ɗauko rayuwar shi Allah subhanahu wata'ala ya ce sun ma'antum tamtarun amma duk da haka har yanzu ku kuna yin kokonto ba ku gama gamsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ba. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa huwa Allahu fis samawat shi Allah shine abun bauta a sama ma'ana a sama ma shi kaɗai ake bautawa Annabi sallallahu ya ba mu labari cewa ba wani guri da zaka iya sanya yatsu guda uku a sama face akwai wani mala'ika wanda ya yi sujjada ko yake ruku sana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa a saman duniya akwai wani guri wanda ake ce masa baitul ma'amur baitul ma'amur wanda wannan baitul ma'amur ɗin akwai mala'iku dubu saba'in kullum da suke zuwa su yi su bauta wa Allah a wannan baitul ma'amur ɗin idan suka zo kuma ba za su sake dawowa ba in suka zo yau to har abada ba za su ƙara dawowa ba gobe ma wasu ne za su zo wannan duk yana daga cikin abin da yake nuna mana girman Allah da kuma yadda ake bauta masa a sama wafil ard sannan a ƙasa ma Allah maɗaukakin sarki shi ake bautawa a cikin suratul suratul hajj Allah subhanahu wata'ala yana cewa alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi yanzu ba ka ganin Allah subhanahu ta'ala duk abin da yake ƙasa da sama duka suna yi masa sujada. sai ce wa shamsu da rana wal kamaru da wata a inda Allah yake cewa da taurari da da yawa daga cikin mutane wasu kuma mutanen azaba ta tabbata gare su ba sa yi wa Allah sujjada kamar yadda Allah yake cewa a suratul cikin a cikin suratul Isra wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum babu wani abu face yana yi wa Allah tasbih amma ba kwa wa? saboda haka Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala duk wani abu da yake sama duk wani abu da yake ƙasa yana bautawa Allah akwai waɗanda suke bautawa Allah da daɗin ransu akwai kuma wanda suke bautawa Allah a dolan dole وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها alamu يرجعون يعلم ya san duk wani abu wanda kuka asirta. a zamanin annabi sallallahu akwai kafirai da suke cewa idan za ku yi magana ku dinga yi a asirce saboda ubangijin muhammad yana gaya masa sai allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya a suratul mulk wa asirru qawlakum a jaharu bihi ko ku asirta magana ku ko kuma ku bayyana to shi Allah subhanahu wata'ala innahu alimun bi zati sudur shi Allah madaukakin sarki ya ma san abin da yake cikin kiraza ba wai abin ma da ka asirta ka faɗa ka da wani ba har abin da yake cikin kirjin ma baka faɗe shi ba Allah subhanahu wata'ala ya san shi lokacin da kaula ta zo wajen annabi sallallahu tana yin complain game da mijinta bayan ta tsufa ya mata zihari ya haramta ta gare shi nana aisha take cewa ita kanta tana kusa da annabi sallam ba ta jiwo abin da haula take faɗa amma Allah daga saman sama yana ji sai gashi Allah ya saukar da aya qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u kuma. Allah yana jin abin da kuke faɗa duka kaga wannan yana nuna maka cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala tun daga saman sama Allah maɗaukakin sarki yana jin duk abin da ake yana ji yana fahimta yana kuma gane kowane irin yare ne wa kuma haka abin da kuka bayyana shi yasa ake so idan mutum zai yi magana ya yi magana wacce take mai amfani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a surat ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wata magana wacce mutum zai furta face akwai mala'ika wanda yake raqib mana wanda yake dakon abin da zai atid wanda yake hallara koyaushe yana tare da shi saboda haka idan ka fahimci duk abin da kake Allah yana ganin ka yana ji yana ganin ka to wannan zai sa ka yi taka tsantsan yanzu a cikin mu nan ba wanda zai so ya yi wani abu a gaban wani sirikin shi ko wani wanda yake darajawa ko yake kimantawa to wannan yana nuna mana cewa lallai ya kamata mu taka tsantsan game da Allah subhanahu Ta'ala. wani mutum ya zo wajen Ibrahim bin Adahama yake ce masa yana so zai aikata zinibi amma yana so ya ba shawara sai ya ce masa zan baka shawara na farko idan za ka aikata zunubi to ka fita daga duniyar da Allah ya halitta sai saurayin ya ce to ai ina mutum zai je wanda ba Allah ba ne ya halicci gurin sai ce to kai yanzu ba ka jin kunyar ka saba wa Allah a gurin da ya halitta sai ce na biyu idan za ka saba wa Allah to ka daina cin arzikin shi sai ce yanzu akwai wani abu da mutum zai ci wanda ba Allah ba ne ya halice ya azurta mutane da shi sai ce to kai yanzu baka jin kunyar ka ci arzikin Allah kuma ka saba mai sai ce na uku idan za ka saba wa Allah idan za ka saba wa Allah to ka ɓoye inda ba zai ganka ba sai ce Allah ba abin da yake buya gare shi ce to kai baka jin kunyar ka saba wa Allah alhali yana ganin ka sai ce na hudu idan za ka saɓa wa Allah idan ka saba wa Allah to rana alƙiyama idan aka zo za a tafi da kai wuta ka ce ba za ka ba aljanna za ka sai ce ai mala'iku sun fi ƙarfi na sai ce na biyar idan ka saɓa wa Allah to rana al'iyama, idan aka ba ka takardun ka ce ba kai ka aikata ba Sai sauran ya kuka yana cewa ainihin kiramul katibun akwai mala'iku abin da mutum ya fi aikatawa so yana da kyau mutum ya dinga tuna wannan ayar ya alamu Allah ya san abin da kuka asirta wa jaharakum Allah ya san abin da kuka bayyana wa ya alamu ma duk abin da kuke aikatawa Allah ya san shi sai Allah ya ce wa ma ta'tihim min ayatin babu wata aya da take zuwa musu alamomin da suke nuna kudirar Allah daga cikin ayoyin ubangiji waɗanda suke nuna ƙudurar Allah illa kanu an hamu uridin face sai sun juya baya daga gare ta yanzu a lokacin da a nan sallam a wata ya tsagi annabi sallallahu alaihi wasallam ya je iraji a cikin dare ɗaya wanda tafiya ce doguwa duk waɗannan ayoyi ne da suke nuna ƙudurar Allah hatta wannan ƙur'anin aya ce daga cikin ayoyin Allah tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an san bai je makaranta ba shi da malami amma ya kawo qur'ani ya kawo bayanai waɗanda suka gagari larabawa duka ƙudurar Allah ce suna bijirewa mu ma ya YouTube ka wani har wannan wayar da zaka daga ka kira mutum a Najeriya ko ka kira shi a East London kai kana nan kiran kuma ya tafi duk abu ne da yake nuna kudura Allah subhanahu wa ta'ala yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada mm. labarai kuma suka tabbata duk kudura Allah ce saboda haka in mutum ya juya baya bai amfani da ita ba lallai mutum ya samu matsala saboda haka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun har a kawunan kuma akwai kudura Allah ku yi nazari ku duba ku gani yanzu misali yadda mutum yake cin abinci akwai abin da yake narkar da abincin a jikin shi odar shi tana aiki hantar shi tana aiki shin zai yiwu a ce haka kawai ita kadai take aiki ba zai yiwu ba saboda haka dole wannan yana nuna maka akwai Allah shi yasa kamar yadda aka faɗa Abu Hanifa radiyallahu rahimahullah akwai wasu mutane da suka ce babu Allah suka zo za su yi muƙabala za su yi munazara da shi da yake Allah ya ba shi fikira sosai ya ga dai in ya ja musu ayoyi da hadisai ba su gane ba sai musu dabara lokacin da suka zo za a yi muƙabala kawai sai suka gan shi yana ta tunani sai suka ce me kake tunani sai ce wani babban jirgin ruwa ne ya taso tun daga guri kaza har ya zo guri kaza kuma shi shi kaɗai ya taso kuma gashi har kayan da suke ciki ma gaba ɗaya yanzu suna kasa. sai suka ce ya za a yi haka ta yiwu ba zai yiwu haka ya yiwu ba sai ce ah, to kamar ya ba zai yi ba ku da kuka ce wannan duniya gaba ta ba wanda ya yi ta to me kuma dan jirgin ruwa shi shi kaɗai ya taso da kaya da komai ga shi kayan ma an sauke shi shi kaɗai shi kenan ba su yi muƙabalar ba saboda haka kamar yadda ɗaya daga cikin laraba yake cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun a cikin komai akwai abin da yake nuna cewa Allah shi shi kadai ne Allah mu cika shi wannan haifi mu tsaya فقد كذب نعم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون الله سبحانه وتعالى يقول فقد كذبوا بالحق لما جاءهم تبسن قرية هذا قسكية باين وانن قسكية تازو مسلم saboda abubuwan da suka gani sun tabbatar ba zai iya zama game daga mutum ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa makunta ta tulo min qablihi min kitabin kai dai ya Muhammad kafin wannan alƙur'anin ya zo ba littafin da kake iya karantawa wala ta takhutuhu bi yaminik ba kuma ka iya kara ba kuma ka iya rubutawa idan lartabal mutilun in ba dan haka ba da mutanen banza sun yi kokonto game da qur'anin nan duk da hujjojin da suka gani da waɗanda suka nema amma sai da suka yi kokonto yahudawa sun zo wajen sun sanar sun masa tambayoyin da ba wanda ya sani sai annabi amma ya amsa musu da yawa daga cikin suka yin imani to kaga wannan sun karyata gaskiyar da ta zo musu kamar yadda Allah ya ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum waɗanda muka ba su littafi sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san 'ya'yansu. to amma duk da haka ba su imani ba sai Allah ya ce fa sawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yastaziyun da sannu tabbacin abin da suke yi wa izgilanci zai zo musu wasu malaman sun fassara da yakin badar lokacin da aka yi yakin badar manya-manyan kafirai duk Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara an hallaka su dukkansu Allah ya kaddara sun tafi lahira wannan shine ma'anar fasofa ya an ba'o da sannu labaran abin da izgilanci zai zo musu na cewa wannan addinin ba gaskiya ba ne saboda haka a takaice wannan surar kamar yadda kuka fara ji sura ce wacce za ta yi imani za kuma ta tabbatar da imani kamar yadda wasu malaman suka faɗa wannan surar al'am ɗin mafiya yawancinta duk a lokaci guda ta ta sauka har sai da aka turo mala'iku dubu arba'in suka yi mata rakiya saboda girman wannan surar insha Allah ta'ala a kwanakin da za su zo ina fatan wannan surar ta zama sababin da imaninmu da Allah zai karu mala abdurrazzaq harin bayani ah, da ah, ya normal kujera an lije kujera an ah,

ya girman Allah yake ya kudurar Allah yake kamar da kamar da sura ta zo da farko allazi khalaqa samawati wal ardi wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma allazina kafaru bi ghadin yalu 715 ko gani Allah ya nuna hmm? kuma bayan 715 ko sa da na kasa da kuma masu noma noma ke ma 16 ne ko da huce nan muke azumi mu ma muna daga cikin masu bautan Allah a kan amma mu sani ko da da suke cikin ruwa suna bauta Allah kamar da malam ya ce Allah ya ce wa in bi shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin mm-hmm. la la tafqahu la tasbihu tasbihu ba abu da masu ba baya tasbihi ga Allah sai dai ku ne ba ku saurari ko ba ku ji wannan tasbiyar da nan da suka yi ma Allah yanzu ba hmm. kuma kwanti inda akwai kwanti inda hmm. kaga kwanti na ta suna ta abin nan tasbihi ne tasbihi ne ababa da yawa muna ji amma yi la'akari kamar wannan tasbihi ne waɗannan dabbobi suke ma Allah hmm. abu yana da girma kwarai wani tasbihi da Allah subhanahu wa ta'ala to yanzu ba abin da za mu ce sai dai mu gode ma malam wannan ne shi ne farko tafsiri da muka fara suratul an'am insha Allah zuwa zuwa gobe insha Allah cikin wannan sura su da wani Allah ya sa mu dace ba da koda mutum ɗaya inda ne tambaya Iya, eh, za mu yi da tambaya muna da ɗan karamin lokaci kamin sarkin fada aliyar wannan masallaci ya zo ya yi mana karin bayani kuma ya bude mana wannan tafsiri kamar da muka buɗe da suna Allah muka fara da wannan tafsiri da alhamdulillah godiya to godiya ya tabbata da Allah da haka muka bude wannan tafsiri shi sa Allah muna muwafaka inda muka fara da alhamdulillah Allah ya sa ko mu gama da ƙara hamdala ga Allah subhanahu wataala mu samu amfani sosai a cikin wannan tafiya Allah taimaka mana Allah sa mu dace Allah mana jagora alaji eh, fakai tafaddal mashkur To jama'a barka barkan mu da. Zauna, zauna, mutuwa ciki. Oh, To jama'a barkanmu da wannan maraice na ranar Asabar kuma Allah nuna muna watan Ramadan lafiya har mun fara tadawuri na shiruwa. To Allah ya samu cikin albarkan da ke ciki da rahaman da ke ciki da magfiratan duka Allah ya sa da shi. Da samun da ake na dukkan Hausa. muka fara muna yi ne yau fiye da shekaru da biyar ana yi duk da hausa da yi shekaru ma ba nau'i nau'i suna ah. su lura muna da wannan watan albarka a shekara <laughs> eh. Allah da ikon shi kuma Allah ya saka mu tare da babban dan kuma kanin da ya fi

na dukkan hausa domin rayar da wannan lokacin har zuwa yau ga tashe ka jamilu muna maka barka da zuwa sarki wa gaishe ka bai jin daɗi ne da ya zo wa a gaishe ka kuma allah ya zauna da kai lafiya tare da mu allah ba ka ladan da ke cikin zuwa allah ka kuma mu amfana mu jizancin allah mu amfani da shi insha allah shi yasa wannan tafsirin mun bude shi officially Allah da ranar juwa da musamman da lahadi an yi dukkan hausa kamar yadda aka saba a sauran kwanukan kuma malam ya yi dukkan ingilishi eh, ga masu ji kuma sai su ji gaskiya ne kamar yadda alhaji masu ya faɗi ba kowa ke jin hausa ba wahala da ya bayani da hausa I will brothers and sisters what I just said and we are uh, very, oh, it's not sorry, I'm sorry, so uh, any convenience this land will cause, but not like Hausa, uh, because it's a traditionally, we've been doing it for about 25 years or more. We've been doing it every, every Ramadan. We are calling sheikhs from all over the place, coming and do it. And today, alhamdulillah, we are here with our brother, our son, uh, Shahid Jamil Al-Wazari, to fly all the way from Nigeria to come and, and study the Quran in the hostel language, inshallah. But weekdays, Monday to Thursday, inshallah, you will be doing it in English language. So those who are not uh, in hostel language, they will also benefit from the language. Inshallah, Allah let him be with us peacefully. Allah give us the importance of Ramadan and also what he will future, we So this tafsir is open officially uh, today, inshallah. Every day they will be tafsir. How are you? This is our Monday to Sunday. Friday to Sunday will the Hausa language. Monday to Thursday will be English language. Inshallah. So from there also, okay. Thank you. We, are, we all have students. perhaps showing the DCM, um, we are okay. We are lucky we are just finishing by five forty-five. It's not like before when you, you remember that time, yeah? So, what time are we first when you came? when you came, oh, when you came, when you came, when you came, da mu. Tima Mood, ya? O que want to come with him. No, that's the man. Long time. Yeah, fine, thank you. What time now there? Okay, 148 AM, okay. Uh, here is forty. get our difference. But you started fasting. And you started the moon earlier than everybody. Oh, today, okay. Yeah. Today. Okay, you join Nigeria. Oh, you? Okay, okay. They didn't fast. Okay. Okay. But Malaysia didn't pass. But, but the country did not pass. They will start in the morning. That's very strange. Okay, I see. Okay. No, no, no, well done. saboda ta fannin shari'a ya kai karshe ya sami profesa ta fannin shari'a shi sa ba karamin baiwa ne Allah ya mana ba shi sa hmm. saboda Allah mu girmama wannan malam ya so a ba da tambaya amma insha Allah tambaya zai doki lokaci zuwa gobe hmm. saboda lokaci ya riga ya kawo hmm. gobe a zo da wuri insha Allah sai fara da wuri to sha'ar Allah za samu lokaci a yi karatu kuma a yi bayoyi da yawa Na wuna ya yarda Allah sa mu dace Allah mana muwafaka Allah karbi ibadunmu Allah ya sa muna cikin masu rabo duniya da lahira a jama'a ga sanarwa na karshe saboda Allah masallaci ake mu yi kokari muryar wurin da sassantawa yana da muhimmanci kwarai mu sassanta muryar mu wannan lokaci lokacin ibada ne an sha ruwa ana cikin ibada shi sa lokaci ce na ibada saboda Allah a yi kokarin a abin nan a ringa kamantawa a ringa taimakawa insha Allah Allah ka mu muku a alheri Allah karba سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك ربك رب العزه عما يصفون su على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما لا san ba da Allah shi ofis akwai wani dabino ciki wani ba ka